أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكن godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma 23 ga watan bakwai watan rajab a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da ɗaya ga watan mayu watan biyar a shekara ta 2016 miladiya a darasin da muke gabatawa na karatu wannan littafi mai tara albarka littafin mawata malik a ranakun asabar da lahadi da izinin allah ta'ala a yi wa lahadi za mu tashi a darasi na arba'in da biyar kuma za mu tashi ne a badi na takwas a cikin kitabu sala amma malik wani anas ya wallafa wannan littafi kan gabatar da kitab karkashin kitab kuma sai a kawo albaba. ɗaya daga cikin tsarin da malamai suke yi a wurin wallafa littafinsu wani zai fara gabatar da bab sai kawo fasu lura da wani littafin za a ga babi ne sai fasali babi sai fasali wani littafin kuma kitab sai babi ma'ana kitab shine babban kundi baki daya sai kuma a karkashin su a samu babi wani kuma a'a babi ne karkashin sai a sami fasali ina fata mun gane wannan da kyau wasu kuma za a ga fasali ne ƙarƙarin da sai a samu mabahar aka sami ilmu ire-iren waɗannan amma galibi waɗannan ummahatul kutub da ake da su bukhari muslim abu dauda turmuzi asalin ummahatul kutub za ga sun zo ne a tsari na kitab sai kuma babi kitab sai babi sun ce farkon wanda ya fara yin wannan shine imam malik ibn anas shine farkon wanda ya fara zuba irin wannan abuwa so da kafin malik rahimahullahu ta'ala babu wannan duk wanda ya zo bayan malik ya yi koyi da malik ne rahimahullah azza jalla wurin jera wallafa littafi a kawo kitab sai a kawo babi a karkashinsa an aka ce kitabu sara wannan kundi zai magana kan sallah ne to ita kuma sallah wani abu ne mai faɗin gaske akwai kiran sallah akwai wanda zai kiran sallah din akwai ta da iƙama akwai wanda zai ta da iƙama din akwai sallah akwai sifar sallah akwai rafkanuwa akwai karatun sallah akwai kaza to wannan shi yake sa ka ana ta kawo baji kan kaza baji kan kaza baji kan kaza kaga kitabu sala kadai aka fada amma a karkashin sa akwai baji baji baji baji masalin nawa haka nan kitabu tahara aka fada karkashin sa baji baji masu tani nawa to wannan shine kitabu na uku kundi na uku a wannan littafi da yake magana da Malik ibn Anas ya wallafa kuma muna eh, karatu ne a babi na bakwai a darasin da ya gabata babul qira'ati fi subhi shine a karatun da ya gabata kenan yau za mu tashi babi na takwas babu ma jaa fi ummil qur'an kun ga a duk karatun da aka yi na farko sai an karanta fatiha sannan sai a zo karatun sura bayan fatiha a rakoyin sallar asuba baki daya da rakoyi biyun farko na azhar da rakoyi biyun farko na la'asar da magariba da nisha duk ana karanta fatiya sai a zo karatun sura bayan fatiya sannan kuma a karanta fatiya kadai a rakoyin karshe na sauran salloli azhar da la'asar gaba daya a asarci ake yin su magariba da lisha rako'i biyun farko ake yi a bayyane na ƙarshe kuma a yi su a asirce sallar asuba ita kuma ana yin ta a bayyane ne baki da wannan ya shafi mata ya shafi maza ba abin da ya bambance maza da mata wannan kuma za ka ɗauke ta babbar ƙa'ida a kan kowanne abu za ka yi duk abin da aka yi wa aka umarci maza an umarci mata da shi ba za ka cire mata ba sai in gana da dalilin da ya cire mata tunda ubangiji subhanahu wata'ala cewa ya qad aflaha almu'minun tabbas zahir mu'mine sun rabauta kuma sai ya kawo zan muzakkar sani almu'minun mu'minai bai ce wal mu'minat ba kun gane magana ta da kyau ko kuma saboda me saboda duk abin da Allah ta'ala ya faɗi maza ya faɗi mata akai saboda ya kawo al-aljinsiya al-istighraqiyya saboda ba za ka cire mata akan wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen sallah ba ko wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen tsarki ko azumi ko hajji sai in kana da dalilin da ya cire mata in ko ba ka da shi to ba sai ka yi tambayar mata suna yi ba a al'asulu mata suna yi kenan ba za ka yi tambaya mata suna yanka ko ba sa yankawa saboda maza suna yanka sai in kana da dalili da ya ware mata akan wani saboda kamar yadda maza suke asirta karatun sallah hakan nan mata suke asirta karatun sallah kamar yadda maza suke bayyana karatun sallah hakan nan mata suke bayyana karatun sallah kawai menene asirtawa kuma menene bayyanawa ita ce tambayar da mutum zai yi asirtawa shine ka karanta kunnan ka bai jin abin da kake faɗa sosai amma dai ba kanka yana mutu domin ba kanka bai mutu ya zama kayan gum kenan ya zama karatun zuci kenan karatun jaki kun gane magana ko amma dole ya zama na mutum bakin shi yana motsawa idan aka ce bayyanawa shine ya bayyana yadda kunnen shi zai ji shi a matsayin shi na namiji ya bayyana yadda shi zai ji ba laifi don mutum ɗaya a damansa ko mutum ɗaya a hagunsa ya ji wannan ita ce bayyanawa A ya bayyana mun karanta wannan cewar ba a bayyana karatu annabi sallam ya hana ya ce kada ɗayan ku ya ji da ɗaya qur'ani mun karanta saboda kowa ya karanta yadda zai ji to ko za ka karanta qur'ani ne yadda kai za ka ji ba wai yadda dukkanin masallaci za su ji ba ko kuma yadda dukkanin ɗaki zai ji in dai ba a matsayin ka na liman ba ne to mai bambanci tsakanin bayyana wa mace da bayyana wa namiji ita ma za ta bayyana yadda ita za ta ji namiji shi ma zai bayyana yadda shi zai ji so ba a ce za ka yi karatun sallah a matsayin ka na kai kaɗai ka karanta duka yadda kowa zai ji a masallaci ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau wanda aka bai ma wannan damar shine liman kaɗai ne aka ce ya bayyana in ma bai iya ɗaga murya ya koyi ɗaga muryar saboda saboda karatunsa ne aka ce kowa ya yi shiru to duk mun yi magana kan abin da ya shafi karatun sura bayan fatiha kana gana ana ta cewa karatun sura bayan fatiha karatun sura bayan fatiha kenan ita fatiha dole ce ina fatan kun fahimci wannan da kyau ita fatiyar dole ce kasancewar fatiya dole ce shi yasa malik ibn anas ya bude babu mai zaman kansa babu ma ja'a fi ummil qur'an babin da yazo zai yi bayani akan abin da ya shafi ummil qur'an duk da cewar ana karanta karatun sallah karatun sallah to ita karatunta na daban ne shi yasa aka ware ta ake mata babi mai zaman kansa da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki قال رحمه الله باب ما جاء في أم القرآن قال حدثني يحيى عن مالك عن الآلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي فجعلت أبطئ في المشي فرجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت, إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت وانا حديث إمام البخاري يروي توشي وانا حديث إمام البخاري يروي توشي babu ma ja shi ummul qur'an babin da yazo zai magana kan abin da ya shafi ummul qur'an idan an ce ummul qur'an ita ce fatihatul kitab ita ce fatiha ita ce ummul qur'an ita ce as-sab'ul masani ita ce al-qur'anul azim duk waɗannan sunaye ne na fatiha ana kiranta ummul kitab قال حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي عبيد الله يحيى الليثي ma'ana abu marwan kenan wanda ya rawaito muwatta daga wurin yahya ibn yahya al-laifi yace haddathani yahaya, yahya ibn yahaya al-laifi wanda yake shine mahaifina kuma malami na inji ubaidullah yace amma malik yahya ya karanta da ni abin da ya karanto daga malik ibn anas abin da ya karanto daga malik ibn anas shi yahya ibn yahaya al-laifi ya rusu ya karata 234 malik ibn anas ya rasu ya kana ta 179 an yi ala ibn abdurrahman daga malamin malik shine ala dan abdurrahman abdurrahman dan yaqub al ala sunan shi yace anna abu sa'id lalle abu sa'id maula amir bin quraish bawan yantaccen bawan amir dan quraish akhbara ya karantar da shi ala cewar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da ubayya ibn ka'ab ya kira ubayy ibn ka'ab ya kira shi wa huwa yusalli a lokacin shi ubayy ibn ka'ab yana sallah wala ji da ko a lokacin ubayy ibn ka'ab yana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi wata sallah yake yi Kudu eh? ku na fila nafila yake su da na nafila yake so da inda farilla yake da maza Allah shi ne liman barakallahu shi wato inda farilla ce su ai da ma'aiki Allah shi ne liman shi sa to tun da dai maza Allah ba a cikin sallah yake ba to shi na fila yake yi eh ka janye barakallahu fi wa huwa yusalli shi ubay ibn ka'b yana sallah sai manzo Allah sallallahu ya kira shi ya amsa falamma faraga min salatihi lokacin da ya idar da sallar da yake yi la shiqahu sai dai ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum da ke ko sai hadisin ya tsaya iyana kullum da ke ko sai ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ya na kira ka baka amsa ba bayan Allah ta'ala ya ce ya amonu su amanu jibu lillahi walin rasuli iza aku. ya baka amsa ba rashin amsa washi yana cikin sallah ba shi ne rashin amsa washi ba to Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku amsa ma Allah da manzansa idan suka kira ku to da sallar da yake yi ta nafila ce zai amsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna jira da kyau zai amsa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aje me kenan ya aje nafila saboda amsa ma manzan Allah sallama wajibi ne amsa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa wajibi ne nafila kuma nafila ce kun gane bambancin da ke ciki saboda haka ya ce ya baka amsa ya baka amsa min ba wannan cewar ya baka amsa min ba akwai alama za ta sanya ma ubai gona ka abdamuwa damuwa a zuci ko ba za ta sa kaban kai ne wani suna ya ce ya baka yi min kaza ba sai ana wasallama fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala yadi sai salam ya ɗora hannunsa shi su sallama ya ɗora hannunsa a kan hannun ubai ibn ya rike shi don ya lallashe shi kenan ya kwanta mai da hankali kullu da ke ku ya karantar da shi cewa duk da yana sallar farilla in shi ya kira ya amsa kuma ya kira Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu jibu lillahi wa lirrasuli aku, iza da aku in suka kira ku sai rasulullah ya rike hannunsa wa huwa yuridu an yakhruja min babil masjid yana nufin ya fita daga masallaci tunda idan da sallah ya gama ya rike hannun shi dai suna tafiya a cikin masallaci amma yana son ya fita faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lalle ni la'arju wallahi ina fata ina so Allah ta khuruja min al-masjid ina son kada ka fita daga masallacin nan in ji wa in ji manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa ma Ubay ibn Ka'ab ka san Ubay ibn Ka'ab yana cikin mutane hudu da nan sallama yace ku koyi karatun Qur'ani daga wurin su yace khudhul Qur'ana min arba ku koyi karatun Qur'ani daga wurin mutane guda daga ciki ya faɗi Ubay ibn Ka'ab da Salim Maula Abi Huzaifa da Abdullahi bin Mas'ud yace waɗannan ku koyi karatun Qur'ani daga wurin mutane hudu ba wai su dai suka haddace Qur'ani ba amma ya kake ganin waɗannan a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce an jinjina waɗannan sun kai ga koyi karatu Qur'ani ne su kuma an kalora da kyau a cikin waɗannan mutane hudin ne Annabi sallama ya dauki ɗaya daga cikin su yace ka karanta min Qur'ani in ji shi ne Abdullahi ibn Mas'ud yace in karanta maka alhalin kai aka saukarwa yace Allah ne yace ka karanta min yace Allahu sammani Allah ne ya faɗi suna na? gaskiya ne malam gaskiya ne gaskiya ne ce Allah ne ya faɗi suna na kai subhanallah wannan kenan kuma annabi sallallahu ya yi sallah da yi sallah sai wasu ayoyi suka cije da ya juye sai ce amma fil qawmi ubay a cikin ku babu ubay ne babu ubay ka abu ne kawo kusa ana sallallahu ya aminta da karatunsu ya aminta da karatunsu to shine bane ka abu wannan yana cikin makarantar sahabbai yana cikin waɗanda suka kammala hadda ƙor'aninsu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama domin ka zo karanta tabaqatul na za ka kasa su haka haka ne akwai waɗanda suka kammala hadda qur'ani a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin sahabbai Ɗaya sai tsabaka ta farko kenan sai tsabaka ta biyu waɗanda suka fara hadda a gaban manzo Allah sallallahu alaihi suka kammala a gaban ƴan uwansu sahabbai kamar su Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakari ad-Dawsi kaga ko a gaban sahabin sahabin nan almajiran almajiran sahabi ne kammala hadda ai ta hadda ko ubay bin ka'ab yana cikin suka kammala hadda a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu ya rike hannunsa yace ko shi manzon Allah yace ina son kada ka fita daga masallacin nan hatta alama sura har sai ka san wata sura ma anzalallahu fi tawrat ubangiji subhanahu wata'ala bai saukar ba a cikin at-taura wala fil injili haka na Allah ta'ala bai saukar ba a cikin injila no kenan biyu wala fil qur'ani haka nan Allah ta'ala bai saukar ba a cikin alqur'ani mislaha kwatankwacin wannan wannan sura sura ce guda daya ita wannan sura babu irin da cikin at-taura ta annabi Musa alaihi salatu wasalam babu irin da cikin injila ta annabi isa alayhi salatu wasalam babu irinta a cikin qur'ani inda qur'ani aka cire ta to babu wata irinta ya kake ganin falala wannan sura ya kake ganin matsayin wannan sura aga ita ce afdalus ta fil qur'an ita ce sura da tafi kowace falala a cikin alqur'ani mai girma qala ubay sai ubay bin ka'ab yace obo ubqi fil mashi sai na fara tafiya a hankali a hankali ina rage sauri saboda ya ce kafin a fita masallaci ku lura ina son kafin ka fita daga masallaci ka san wannan surar kuma gashi ana tafiya an kusa zuwa kofa kun gane magana ta da ke ko sai ubai ya ce faj'altu sai na fara ba sai na sanya ba domin ja'ala yana cikin afu'ar shuru faj'altu ubutu sai na fara tafiya a hankali ina rage sauri fil mashi wurin tafiya raja'a zalika dan fatar in samu wannan surar a cikin masallaci ba a wajen masallaci ba dan ba zan samu wannan surar kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan ya ce fil masjid a masallaci a nan an fita masallaci kuma wato iya koyarwa an aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kammala kaga ya mai wannan muqaddima ne dan ya jawo hankalinsa ya natsu ya mai da hankali kan sanin surar tunda ya ce ina son ka san surar kafin fita daga masallaci sai ya janyo tension ɗinsa ya janyo hankalinsa sosai a kan fahimtar abu kawai bai karanta min surar kai tsaye ba sun makultu ya rasulallah sannan sai na ce ya ma'aikin Allah kaga an kusa fita kenan a suratul lati wa'atani surar da kaimun mu surar da kaimun mu alƙawari na kusa fita daga masallaci kuma ya ce ka ba fita daga masallaci nake son ka sani qal sai rasul ya ce kaifa taqra'u idza ta hatta as ya kake karantawa in kai kabbara harama in kai harama za ka yi sallah ka ce allahu akbar me kake karantawa qal sai ubay bin ka'ab ya ce fa qara'atu alhamdulillahi rabbil alamin sai na karanta alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhiriha har na zo karshen ta karshen alhamdulillahi rabbil alamin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gari sai ce hiya hazi sura ita ce wannan sura ita ce wannan sura ita ce sura da ba a saukar da ita a taura ba ɗaya ba a saukar da ita a injila ba biyu ba a saukar da irin ta ba ma a ƙur'ani kenan fatiha da irin ta a ƙur'ani ita kaɗai ce sura mai irin wannan matsayin a ƙur'ani ita ce afdalu suratin fil ita ce a'azamu a'azamu suratan fil qur'an kowace girma a ƙur'ani. ɗaya kenan wahiyar sab'ul masani wahiyar sab'u ita ce kuma sura mai ayoyi bakwai ita ce as-sab'u mai ayoyi bakwai nan ko ka karanta bismillahir rahmanir aya ɗaya الحمد لله رب العالمين آية بيو الرحمن الرحيم أكو مالك يوم الدين هدو إياك نعبد وإياك نستعين بير إهدنا الصراط المستقيم شدا وذاك هدي صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آية هذا بقي إنكو كاكرنت الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم بيو مالك يوم الدين أكو iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hudu ihdina siratal mustaqim biyar siratal ladzina an'amta alaihim shida ghairil maghdubi alaihim waladdallin bakwai kaga wacce ayar ta ƙarshe ita ake hadawa ko araba in mutum ya lissafa fa bismillah aya to zai raba waccan zai hada waccan ayar in kuma bai lissafa ta ba aya zai raba waccan ayar shi sa yi wahiyar sab'u ita ce kuma sura mai ayoyi bakwai almasani wacce ake yaban Allah ta'ala da ita a kowace sallah ita ce almasani da ake karanta ta a kowace sallah don dole ne sai mutum ya karanta ta a sallah sai ga karanta ta a sallah ne ake ce maka kuma to wa qira'atu surati ba'da al-fatiha da karatun sura bayan fatiha kowace sura ka karanta sallah ka tayi kowace ka karanta sallah ka tayi amma da sai ka karanta fatiha in mutum bai karanta fatiha ba sallar shi mace ba ina fatan mun wannan kaga wannan ya alamta mana girman fatiha da wannan falalar da aka ambata a kanta ɗaya kenan wal qur'anul azim ita ce kuma Alƙur'ani mai girma su kun da guda allazi uqitu wanda aka bani tunda Allah ta'ala ya ce wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'anul azim haƙiƙa mun baka wala ƙad haƙiƙa tabbas zahir naka mun baka sab'an sura mai ayoyi bakwai shine sab'an kaga sab'an ya zama muzakkar saboda ayat muannas ne kuna ji da kyau ma'ana sab'a ayat sab'a ayat sura mai ayoyi bakwai almasani wacce ake yaban Allah ta'ala da ita a kowace sallah wal qur'an al azim kuma da al qur'ani mai girma ita ce kuma qur'ani mai girma ita fatiha din gurungum ita ce al qur'an al azim kun fahimci wannan da ke ko ita ce kuma as al masani ita ce kuma ummul kitab ita ce kuma ummul qur'an ita ce asulul qur'an allazi uqitu wanne aka bani to ashe kaga ba haka kawai ubangiji subhanahu wataala ya wajabta mana karanta fatiha a karatun sallah ba harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda falala da matsi da daraja da wannan sura take da ita wanda yake ba wata sura da take da falala irin wannan sura ta fatiha wacce ke ta ce ummul kitab ma'ana asulul kitab sun ce qur'ani gaba ɗayan shi yana komawa ne zuwa ga fatiha qur'ani gaba ɗayan shi yana komawa ne zuwa ga fatiha domin qur'ani gaba ɗaya yana yana da at-tauhid shine kan kuma akwai shi a fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai kuma al-asbab waɗanda suka gabata a gairin maktubi alaihim wala dhalim yanzu kana son ka san suwaye al-maghdubi kuma al haka dai malamai suka yi magana a kan wannan ya nuna mana kenan ashe a ƙur'ani wani ɓangare na ƙur'ani ya fi wani ɓangare falala kuna ce da ke ko saboda fatiha ita ce surar da kowace falala a cikin alƙur'ani mai girma wannan ta ɓangaren falala kenan a dunkule kun gane magana ta da ke ko hakan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suratul ikhlas ta'dilu thuluthul qur'an suratul ikhlas mana qul huwallahu ahad ta yi daidai da ɗaya bisa uku alqur'ani ta mai zanga karanta qul huwallahu kafa uku ya yi daidai da karanta ƙur'ani wani karatu na daban kenan annabi sallama yace qul ya ayyuhal kafirun ta yi daidai da ɗaya bisa hudu na Alƙur'ani qul ya ayyuhal kafirun ta yi daidai da ɗaya bisa hudu rubo Alƙur'an kenan ina fata mafahimci wannan da kyau to akan wannan ya sa malamai suka rubuta littattafai sosai akan abin da ya shafi fadlul qur'an ko fasailul qur'an kuma abin yana da buƙatar taka tsantsan kan abin da ya shafi falalan alqur'ani mai girma sawa'un falala ta bangaren sura sura ko falala ta bangaren aya aya a sura sura da ta fi kowace falala ita ce suratul fatiha a aya aya da tafi kowace falala ita ce ayatul kursi na fata fahimci ne kyau Allahu la ilaha illa hu alhayyu alqayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm to yana da kyau mutum ya fahimci wannan da kyau a aya falala na aya ko falala na sura domin sai abin da ya tabbata da ruwaya tabbatacciya ne yake tabbatar da falalan wannan abu in ba ka ba ai da mun ƙor'ani shi a karan kansa falala ne shi al-ƙor'ani a karan kansa ko ina ga karanta falala ne kuma ko ina ka karanta littafi ne mai albarka haka ubangiji su wata ala ya faɗa ita littafi ne kitabun anzalnahu mubaraku littafi ne muka saukar da shi mai cike da albarka li yadabbaru ayatihi domin su ta dabbarin su tuntuntunin ayoyin da ke ciki saboda ka littafin alkur'ani littafi ne mai cike da albarka ta ko ta ina saboda haka a kan dalili ingantacce za ka ce sura kaza ta fi sura kaza ko sura kaza tana da falala iri kaza ko aya kaza tana da falala akan kaza kan dalili ingantacce domin in ba haka ba a waɗanda yake sun mai da ƙur'ani suka zo suka yi mai sura sura suka mai ta falala da hadisan da bai inganta ba wai bai inganta ba hadisai na ƙarya suka ce manzo Allah sallama ya ce kaza aka ce saboda me suka ce ai saboda sun ga mutane ba sa zuwa suna karanta Qur'ani sun tafi suna ta wasu ayyuka wai dan su janyo hankalin su akan karanta Qur'ani sai suke cewa manzo Allah sallama ƙarya isa ma imamu sayyidi ya faɗa a cikin a cikin alfiyarsa yake cewa wal wafi'una ba'dhum yufsida dinan wa ba'dhum nasara ra'ayin qasada كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأدرى فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها الأولى هم هم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه قذر كو فذر yace waɗanda suka ƙago hadisai na suka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da manufofi daban-daban wasu kawai don neman duniya ne zunzunutunsa don neman duniya ne malaman fada ne in sun ga sarki yana son abu kaza sai ce ai manzon Allah sallama ya ce wannan abin yana da daraja yana da kaza yana da kaza yana da kaza wani kawai don neman duniya zalla ya sassako abin da ya sassako an siya ba a siya ba kawai ta yayo ya ce ai ya tana da falala ko kanya tana da falala in ga ka dinga samun waɗanda ake suke kiran kansu islamic chemist ko waye waye za ka dinga jin wasu magunguna ka dinga gana cewa manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza so waɗannan abubuwa za ka ga yana buƙatar kau da kai sosai da sosai mana mutum ya tabbatar da irin waɗannan da akwai suka kirkiro hadisai na ƙarya suka jinkira kawai da neman kuɗi shi kuma wani da yake yayi daidai da sana'a shi ma sai ya ɗora wa ba kuma kadarawa da umara imam wa fiqal hawa wasu kuma sun ruwaito ma sarakuna hadisai ne da i daidai da san zuciyarsu haka dai imam suyuti ya kawo ya ce wa sharruhum sufiyatu duk a waɗannan mafi sharru su ne sufai in ji imam suyuti fa yace wa sharruhum sufiyatu mafi sharrun su sune sufai kada wada'u sun kirkiro hadisi sun sanya su mumtasibin al'adar fi ma yad'u wa ad'awas ma sana neman lada ne akan haka wadancan ba kudi suke nema ba to su waɗannan lada suke nema sai ce kalwa bu ina fi fada'il suwar kama waɗanda suka kawo hadisi dan falalan surori in za a shiga sura da yawa za ga wasu littafan tafsiri sun shahara da waɗannan in za a shiga sura sai ɗebo hadisai na falalar wannan surar in zai yi tafsiri in ya kammala in zai shiga wata surar sai ɗebo wasu hadisai na falalar wannan sura har tun daga fati hamilar jinnati wannan masu Allah salamata al'afi wani kuma falalar aya aya wai shi saboda mutane su zo su karanta to ai ba sai kawo manzo Allah ƙarya ba an kana so a zuwa karanta Qur'ani ai fa zakkar bil man ya khafu wa'i suraka ayoyi akwai ayoyi da suke da hadisai ingantattu da suka tabbatar da falalarsu daya akwai surori da ake da hadisai ingantattu da suka tabbatar da falalarsu to amma hadisan da suke tabbatar da falala na surori ko na ayoyi kaɗan ne in kai da suka inganta in kai la'akari da waɗanda aka tsago da ba ingantattu ba. Tsara ka ilimi yana da buƙatar ya tantance yanzu mun tambaye ka falalar suratul fatiha akan cewar ita ce sura mafi girma a qur'ani ita ce as masani ita ce al al'azim kana dalili ingantacce akan haka shikenan qala an malikin عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلن يصلي إلا وراء الإمام قال رحمه الله وحدثني عن مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كرن تدني ولنا عن أبي نعيم لجمال منس أبو نعيم وأبو نعيم وهب بن كيسان شين وهب بن كيسان wanda yanzu shekara ta 127 ba sahabi wani duk wanda malik iya karatu wurinsa ba sahabi wani kun gane magarata ta duk wanda malik iya karatu a wurinsa ba sahabi wani za ku maimaita duk wanda malik iya karatu a wurinsa ba sahabi bane saboda shi malik in tabi ne ya yi karatu ne a gaban tabi. saboda haka cikin malaman malik ne za a samu waɗanda suke karatu a gaban sahabbai annahu lalle shi bani bin kaysan sami a jabir bin abdullah ya ji jabir dan abdullah kaga jabir dan abdullah sahabi ne shi sahabi ne jabir mahaifinsa abdullahi sahabi ne as-sahabi bani sahabi kenan sahabi dan sahabi irin jabir bin abdullah irin abdullahi bin umar kullure da ke ko ya ce ya ji jabir ibn abdullah wanda ya rasu ya gara ta saba'in da takwas yana cewa man a tan, duk wanda ya ka a guda duk wanda ya salla raka'a guda lam yaqra fiha bi ummil qur'an bai karanta fatiha ba a wannan raka'ar la falam yusalli wa nabi sallam illa wara al'imam sai dai idan kawai yayi ne a bayan liman to shine yayi sallah amma in dai ba bayan liman yi ba yayi sallah raka'a guda bai karanta fatiha ba to bai sallah ba ina fatan kun bayyana wannan da kyau na'am menene asar din tasirin wannan hadisi wannan asar na Jabir ibn Abdullah fa'idarsa yace man salla rak'atan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummi alkitab la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab babu salla ga duk wanda bai karanta ummul qur'an babu salla ga duk wanda bai karanta fatihati kitab sai wasu malamai suka ce ai sallace ɗungurungun ake bukata a ciki ga karanta fatiya saboda ka salla mai raka'a uku in ka karanta raka'a in ka karanta fatiha a raka'o'i biyu mhm, yanzu ka karanta a cikin sallar ko karanta ba Salla mai raka'a biyu sai ka karanta fatiha a raka'a daya ko ta farko ko ta biyu Salla mai raka'a hudu sai ka karanta fatiha a raka'o'i biyu suna na salon cewa la salata liman lam kara babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a cikin sallar yanzu wanda ya karanta ya karanta fatiya a a biyu cikin rakoyi uku ko rakoyi hudu ya karanta fatiha ko bai karanta ba ya karanta fatiha shi sa abu ba yake ganin ba wajibi wani sai ka karanta fatiha a kowace aya a kowace raka'a kun bayyanci magana ta da kyau ko kuma ita annabi sallallahu alaihi wasallam ce ila salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bai ce la raka'ata ba so ka sallar ya kore sai shi ma wani bai ce a ai abin da ake bukata kawai a sallar shine ya karanta fatiha ko da raka'a ɗaya ne ji annabi sallallahu haka yace a ubillah kaga ya dibu ya dibu ya dibu ta hanyar daban to shine malik ya kawo asad din jabir kaga ruwaya asad din jabir ya fayyace komai saboda shi asad din jabir shi jabir din ya yi sallah a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi karatu a bayan manzan Allah a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai jabir bin abdullahi yake cewa man salla raka'atan duk wanda ya salla a guda a cikin a biyu ko a cikin a uku ko a a hudu lam yaqra fi bi ummi alquran a wannan raka'ar bai karanta fatiha ba falan yusalli bi sallah ba to daga in a raka'a uku yayi a ta hudin ne ko a cikin raka'o'i hudun ne gaba ɗaya ya karanta fatiha a raka'a uku bai karanta fatiha a raka'a ɗaya ba mai sallah ba ina ba ta mun gane magana kenan yanzu abin da ake bukata a kowace raka'a sai ka karanta fatiha a kowace raka'a sai kin karanta fatiha shine abin da ake magana ba wai ana magana a ɗungurungun sallan ne ake buƙatar ka karanta fatiha kadai ba. alaikum salam.

ce mm, imami ne wannan mm. su yi suka miƙe za su ciko sallah ba eh idan suka kammala sallar su yi su badiya قال رحمه الله باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة باب القراءة خلف الإمام باب da zai mana bayani akan abin da ya shafi karatun sallah bayan liman alqira'ati ake al-imam karatun sallah bayan liman fi ma la yajharu fihi bil qira'a a inda liman din bai bayyana karatu kuna jinan ko a inda liman baya bayyana karatu a ina kenan a rako'in azhar baki ɗaya da rako'in la'asar baki ɗaya da ɗayan ƙarshe ta magari da biyun ƙarshe na lisha menene hukuncin karatu a nan yanzu shi ne ce babul kira'ati babul da zai mana bayani kan karatu khalfar imam a bayan liman fi ma la ya ji harufi a inda liman ɗin bai bayyana karatu ƙwalatattun ya haya an malikin anil ala ibn abdurrahman bin yaƙo annahu sani abu sa'ibi maula hisham bin zuhura annahu ya ƙo sani tu abu hurairata radiyallahu annahu ya ƙo سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغزم فغمز ذرائي فغمز ذرائي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين fa ha'ula'i li abdi wa li abdi wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi bayan malik a muwatta kenan imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ne da malik ya kawo shi karkashin waccan matashiyar ita ce babul qira'ati khalfal imami fi ma la yajharu fi babun karatun sallah bayan liman a inda liman din bai bayyana karatu kuna ji da kyau a inda liman bai bayyana karatu qala haddathani yahya an malikin ice yahya ibn yahya allahi ya karanta da ni daga malik ibn anas an alai bin abdurrahman bin daga ala'u dan abdurrahman abdurrahman dan yaqub annahu lalle shi ala sami'a abu sa'id ya ji abu sa'id baban sa'id kenan maula hisham bin zuhra yantaccen bawa na hisham dan zuhura. ya ƙulu yana cewa shiwa kenan shiwa shi abu sa'ib kenan shi abu sa'ib abu sa'ib shi ne malamin al'ala shi al'ala shi ne malamin malik to shi abu sa'ib ɗin shi ne maula hisham bin zuhura yantaccen bawa ne na hisham ɗin zuhura ya ƙuli yana cewa sun ce sunan shi abu sa'ib wasu ce ba sun sunan shi ba kawai alkunya aka sani haka wasu suka ce ya kuli ya ce ya ji shi yana cewa sami ma'ana ala'u kenan ya ji abu sabi yana cewa sami ta abu hurera ta rabi allahu anhu shi abu sabi ya ce na ji abu hurera allah ta'ala ya kara mashi yadda ya kuli yana cewa Samitu ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuli ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi wa kenan shi abu huraira ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla duk wanda ya salla duk wanda ya salla lam ya ƙarafiya bi ummin ƙoran bai karanta fatiya a cikin sallar ba bana ji da ke ko man salla duk wanda ya salla mace ko namiji duk masallacin da ya salla domin man shi gaje daga cikin siyar umum siga ce daga cikin shekul ka kaza kamar ma tu fida ne ma'an kullal umum ya ukhayya fasma kenan liman ne ko wanda yake sallah shi kadai ne duk wanda yayi sallah lam yaqra ya bi ummil qur'an bai karanta fatiya a cikin sallar ba bai karanta fatiha a cikin sallar ba sallar jana'iza sallar ce eh ina za ka karanta mata fatiha za ka karanta mata fatiha a karama kalla fahiyar hidaj to wannan sallar ba ce ba ba ta cika ba hiyar hidaj ba ta cika ba hiyar hidaj ba ta cika ba haka ana sallar ya faɗa su uku me ya ma'ana hidaj gairu mutama? ba ta cika ba ma'ana nukusan kenan sallar ba ce ba sallar ba ta cika ba ƙan sai ce to kun ga yanzu a hadisin bai man salla wanda ya salla a bayyana ko a asirce ba a yi bayanin kowanne ba sun da ci duk wanda ya salla sawawar sallar a bayyana take ko a asirce a bayan liman ko a bayan liman ba ko an mun bayanin haka faƙultu sai na ce in juwa kenan in ji abu sa'id ce ya abu huraira zai abu huraira abdurrahman ibn sakharin al-dausi al-yamani wanda ya rasu shekara ta hamsin da bakwai ban hijira ya ce ya abu huraira inni ahyanan akunu wara al-imam ya ce ni wani lokacin ina kasancewa a bayan liman ni wani lokacin ina kasancewa a bayan liman ƙar sai ya ce qal sai ce fa gama za zira'i sai ya riƙe hannuna sai ya taɓa hannuna summa qal sannan sai ce iqra biha fi nafsika ya farisi ya kai mutum farisi ka karanta a zuciya ka ka karanta a zuciya ka. fa in ni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama yace lalle ni na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kulu yana cewa قال قال الله تبارك وتعالى الله مدوكين سركي ياتي توفا الله مدوكين سركي ياتي وانا شيء كرا الحديث القدسي هو الإلهي قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu kun da kyau ce na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu fa nisfu hali rabi nawa wa nisfu hali abdi rabi kuma na bawa na wani abdi masu al yana tabbata ga bawa na duk abin da ya roƙa ma mausuliya ce duk abin da ya roƙa ƙalar rasulullah sai ma ji allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce iƙara uku karanta ya kulul abdi bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu idan bawa ya tsaya yana sallah haka yake cewa ya qulu Allahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi bawa na yayi bi bawa na yayi bi kaga wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa an mai sallah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah madaukakin sarki ya ce hamadani abdu ko hamidani hamadani abdu bawa na ya yabe ni wa yaqulu al-abd bawa yana cewa ar-rahmanir rahim yaqulu Allah sai Allah ta'ala ya ce asna alayya abdi bawa na ya kambama ni bawa na ya kambama ni wa yaqulu al-abd bawa yana cewa maliki din Allah shi ne mamallakin ranar sakamako yaqulullah sai Allah ta'ala ya ce ni abdi bawa na ya barin ne bawa na ya abzama ni kusan kalmomin iri ɗaya ne to yi ƙoƙari ka samu Hausa da za ta bambance wannan da wannan da ni. abdi bawa na ya burin kasani bawa na ya kambama mani mhm. zai koya ne a shi so ya zama karanta ya ƙulil abu bawa yana cewa iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kadai nake bautawa kai kadai muke bautawa kuma gare ka kadai muke neman taimako فهذه الآية ayatu to wannan ayar سكاننا wa baina abdi tsakanina ne da bawana wannan ayar tsakanina da bawana abdi yana tabbata ga bawana duk abin da ya roƙa ya abdi bawana yana bawa yana cewa ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ka dora mu a tafarkin da yake kake. siratal lazina an'amta alaihim farkin waɗanda kai musu ni'ima ta shirya ka shiryar da su ghairil maghdubi alaihim ba hanya ta waɗanda kai fushi da su ba wala dhalin ba kuma hanya ta waɗanda suke batatu ba kenan hanyoyin uku ne akwai hanyar waɗanda Allah ya musu ni'ima su ne hanyar annabawa da manzanni ومن يطع الله ورسوله ومن مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا to su ne waɗannan allazina na'ama Allahu alaihi wanda Allah ya musu akwai hanyar su sai kuma akwai hanyar al-maghdubi alaihim waɗanda Allah ya fushi da su su ne yahudawa dan Allah ta'ala ya fushi da su وغضب عليه وجعل منهم الكرة والخنازير وعبادة الطاغوت ولا تشر مكان ولا مسؤول ما في شر الأمر ولا الضالين أو مبأتتو سوني نصارى shi da ganin nasara da ganin girka ka saba ta ba sai ka yi wani dogon bincike ba kun bai wannan da ke ko shi ne Allah ta'ala ce ya ahlul kitabi la taqulu fi غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم أرضلوا من قبل وضلوا وأضلوا يا بني يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم أرضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل سمبتا سمبتا sun ɓatar ka ce fa yi maka bayanin menene Allah ɗa Allah uba Allah mai tsarki sai ba za ka gane ba sai in ka shiga kuma ala so ake ka gane sai ka gane ne sannan ka shiga to duk da ba ɗaya tun daga tun daga fasto har zuwa kan ba babu wanda zai iya maka bayanin wai mai suke nufi da wannan babu kawai rajaman bilgaibin ne ma'anar allah ɗan allah uba allah wuri mai tsarki wannan al-talib sai ce a'a ai da aka ce ɗa ba wai ana nufin ɗa wanda ya haife shi ba ba ana cewa ɗan kasuwa ba to kasuwar ita ta haife shi kun gane magana ko a to dama haka ne to ai ɗan kasuwa wata rana na cin riba sai i yabo wata rana i faɗi sai i tsaki alaƙa ku da shi gina sai ce a'a kaga abin da ya kamata a kan shi kamar mai eh, tambaya kuma bai aminta ba to kaga wannan shine abdalin abdalin ke da ganin tafiyar kiristoci ka san a bace suke shi kuma da ganin bai hude ka Allah ya fushi da shi tsinuwar Allah ta riga ta haukan shi to shi ne kake roƙo a sallah kullum ya Allah ya sanya ka hanyar waɗanda ake musu ni'imar shari'a su yahudawa Allah ya fushi da su saboda haka daga cikin zuma Allah ya zama da wasu abin nan barai wasu aladu wasu alamin humul qirarata wal khanazira subhanallahi alazim waɗansu aladu aka zama da su waɗansu bire aka zama da su har yanzu ba su da ƙasar kansu da kowa iya daidaita a har yin nan ko kwana arba'in ba ba ko su da aka kwasa daga ƙasar yaman aka ce za a mai da su isra'ila ƙasarsu can ma an kore su kulle wa kwatsana fil arabi umama haka Allah ya turo kuma haka Allah ta'ala ya tsini musu to ne kullum kake addu'a Allah ya sanya ka hanyar waɗanda yi ni'ima shirya kada ya sanya ka hanyar waɗanda yi fushi da su ɗaya kuma kada ya sanya ka hanyar waɗanda suke batattu ne malamai suka ce waɗannan yahudawa an Allah ya fashi da su ne saboda sun sani sun ki aiki da sani kun bayanci magana ta da ke ko ai ba a jiban yahudawa da jahilci wala adiktarnahum ala ilmin alal alamin ya'lamuna zahiran min al-hayati so ba a jifan yahudawa da jahilci kiristoci ake jifa da jahilci saboda kuma jahilcin kiristoci su kuma suka makale mai yahudawa alhalin a wurin yahudawa duk wanda ba ba yahude ba kare ne sawa'un musulunci yake yi kiristanci yake matusanci yake kome yake yi shi za ga ba a shiga addinin yahudanci sun mai da shi family abin nan ne ku lura da kyau ba a shiga ka taba gano wanda ya shiga addinin yahudanci to amma kuma ka taba gano wanda ya bar yahudanci wai ya musulunta ka haka cika bayyana waɗanda suka musulunta suka bar yahudanci da ƙyar ka samu cikin tsanka ashirin in ka faro daga zamanin sahabbai ka ce akwai abdullahi bin salam akwai wani akwai wani akwai wani ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka sai a kiyaye su saboda ga karatu ba aiki da shi su yahudawa kenan su kuma nasara ga aiki tukuru babu ilimi aiki tukuru babu ilimi duk cikin aikin ne ba tafiya ba hula ba takalmi an ɗaura jinjimi a ƙugu wadda cikin tsoron Allah ne wa ruhubaniyata nifta da ruha ma ka tabna ha alaihi kafin ki magana ta da ke ko to shine mutum yake addu'a sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ce a Allah madaukin sarki ce fa haula ila abdi waɗannan addu'o'in na bawana ne wa li abdi ma sa'al kuma yana tabbata ga bawana duk abin da ya roƙa kenan mutum zai sallah ya nutsu ya karanta waɗannan kuma sai Allah ta'ala ya kira face da sunan as-sala yace qasamtu salata Baini wa bayna abdi ko na raba sallah tsakanina da bawa na komai muka karanta yanzu sallah muka karanta ko fatiha fatiha karanta ashe daga cikin sunonin sunan surorin fatiha akwai as sannan kuma da aka dora mana wajibcin karanta ta ko da yaushe a sallah ashe falalar gare mu take dawowa saboda a nan ne kake ta addu'a kake ta addu'a amma kaga mutum yana sallah kamar an koro shi ya falle a guje قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة وحدثني عن مالك إتي مالك ابن أنس يا كرم تردني عن هشام بن عروة دك هشام بن عروة عن أبيه دك بابانسا هشام بن عروة يا رسول كرة تقريد أربعين دهولو babansa shine Urwatu bin Zubair ya rusu shekara ta 94 annahu shi Urwatu bin Zubair kana ya karo khalfal imam ya kasance yana yin karatun sallah bayan liman amma fi ma la yajharu fi al imam bil qira'a a inda liman bai bayyana karatu a inda liman bai bayyana karatu sai shi ya bayyana sai shi ya karanta shi ma a zuci ma'ana a qira'a sirriya kenan قال وحدثني an مالك an yahya ibn سعيد والربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد لقى يحيى بن سعيد وندير في كرا قليلة 40 دا وعن وأن الربيعة بن أبي عبد الرحمن كما دي لقى ربيعة بن أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي كنا وندعي كنا فروخ كنا حديث هنا الإسناد بيو malaman malik biyu ne anan akwai malamin shi na farko yahya bin sa'id sai kuma malamin shi na biyu rabiatu bin abi abdurrahman su malaman biyu duk gaba ɗaya su malaman su malamin su ɗaya shine alqasim bin muhammad an alqasim bin muhammad lalle alqasim dan muhammad kana yaqra'u khalf al-imam fi ma la yajaru fi al-imam bil qira'a ya kasance yana yin karatu a bayan liman a inda liman bai bayyana ba قال وحدثني عن مالك an yazid bin ruman anna nafi bin jubair bin mut'im كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان daga yazid dan ruman wanda ya shekara ta 130 yake cewa annan nafi bin jubair bin mut'im lalle nafi dan jubair jubair dan mut'im wanda ya shekara ta 99 kana ya qara'u khalf al imam ya kasance yana karatu bayan liman fi ma la yajharu fihi bil qira'a a inda liman bai bayyana karatu kenan a can da abu horera ya ce ka karanta a zuciyarka yana nufin ka karanta a zuciyarka a lokacin da liman bai bayyanawa saboda wata rana manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ya karanta sai wani ya karanta da ya da sallah sai ce waye ina karatu yake karatu kullum da shi ko waye ina karatu yake karatu ya nuna kenan wannan ya karanta shi ma ya karanta saboda ga Annabi ya ji karatun sa yace idan na karatu abu kada wanda ya sake jayayya da ni mana kada wanda ya sake bi na a karatu ita magana akan abin da ya shafi karatun mamu bayan liman da daddiyar magana ce sosai da daddiyar magana ce shin mamu zai yi karatu bayan liman hatta a lokacin da liman yake yin karatun a bayyane kuna jina da kyau ko ko karatun mamu zai takaitu ne a lokacin da liman yake karatunsa a sirrance kun bince ne da kyau ko A kan wannan sai da imamul bukhari ya yi littafi mai zaman kansa juzu ulkira ake al-imam yi guda ne girman shi zai kai bulugul mara haka juzu ulkira ake al-imam juz'i ne mai zaman kansa don yin bayanin karatu bayan liman saboda wasu suna cewa ayi wasu suna cewa kadai wasu suna cewa ayi iya fatiya kadai wasu suna cewa kaza wasu suna cewa kaza wasu suna cewa kaza ina fata mun fahimci wannan da kyau har wasu malaman suka ce ai asali ma sanadiyar saukar wai za qari Alƙur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ta sauka ne akan idan ana karanta ƙur'ani a sallah to ku yi suru ku saurari karatun liman ɗungurungun ma shine sanadiyar saukar surar ai saukar ayar ina fata mun fahimci wannan da teku tsoron ka magana ce mai faɗin gaske kuma magana ce da malamai sun ƙara ma juna sani a kai cewar dama in dai liman yana karatun sallah a surrance wannan ba a saɓani ba kan za ka yi ko ba za ka yi ba ba a saɓani ba za ka yi ne kawai kai tsaye ina fata mun fahimci wannan da kyau sai dai me yayin matsayin yin naka kuma za ka yi ne a matsayin wajibi ko a matsayin mustahabbi tun da dai liman karatun liman ya ɗauke ma kowa karatu karatun liman shine karatun kowa sai suka ce to tun da haka ne hatta a karatun sirri karatun sallah sirriyan in ma mu ya karanta ya karanta ne a matsayin mustahabbi ba a matsayin wajibi ba قال مالك رحمه الله وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك وذلك كما تشيور idan liman yana karatun sallah a sirrance ka karanta a sirrance in yana yi a bayyana ka yi shiru a habbu ma su mita ilayya fi zalik shi ne abin da na firin jayarwa ya fi mun a wannan matsala in ji imam malik ibn ya nuna kenan akwai sabani a matsala kamar yadda muka bayani da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya ya sanya ya zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an ba zubai a ban zubai ba ba mu zo zubai eh zubai eh abin nan eh, ɗan uwa da muke karatu da shi nan malam yahya ubangiji subhanahu wata ala yawa diyarsa rasuwa makon da ya gabata kusan kwana goma ke muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata ya ci kanta da gafara ya rahmashe ta sanya aljanna ta zama makoma a gare ta sannan kuma malam alfa da ke nan tsallake masallacin bakin titi sharikarsa ta rasu safiyar nan karfe tara aka ajiye za a yi sallar jana'iza mutum duk wanda ubangiji subhanahu wataala ya sare mishi sai ya hallara gaba daya Allah ta'ala ya tukansu da gafara ya rahmashe su sanya aljanna ta zama kuma a gare su baki daya alhamdulillah